الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي صورا ولكم كلم أريد ودنا اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يتسي حلقة تا لي جتسئن دشدا idan waɗanda ba su manta ba suke biye da mu a baya muna magana ne dangane da wani odiyo da shi ɗan uwa profeso makariki mai tsawon minti talatin da takwas sha biyar mun yi na ɗaya na biyu wannan ne na ainihin wato shida yanzu abinda muke cewa zan ɗan sake dawo da shi baya wanda suke saurara su ji Abin da ya faɗa a ah, aka wakalla mai tambaya ta game yana cewa mala yana so ka yi min ƙarin wa sallama irin wa aka yi ne minhum lamma yalqasa idan aka kira sunan shehu sai ku ce radiyallahu anhu shi ne bambancin sa da sahabbai bambancin sa da sahabbai sahabbai sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya zo a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim shi yana cewa akari da minhum ne rabi wa anhu da rabu anhu ko wadannan kenan ko kuma akari da minhum sai muka ce yato kuma rabi Allahu anhu wa rabu anhu lamma yalhaqu bihim to kun ji wannan ita ce hujjan profeso na cewa radiyallahu anhu anhum wa radu anhu to a matsayin profesa da ya san lugar larabci kuma profession ta ne ya kamata ce ya ji tsoron Allah sanda zai yi bayani ga ɗalibai ya ce jimlar larabci ta kasu gida biyu muna da du'a'iyya muna da insha wato muna da khabariya da kuma insha'iyya insha'iyya a nan ne ake samun umarni da hali da haka nan ne malamai suka yadda na duniya cewa duk abin da ya shafi annasiku wal mansuk yana shiga cikin jimla ce wato insha'iyya ba jimla kabariya ba ba yadda za a yi Allah ya ba mutane labari daga baya sannan a sake zuwa a faɗa mutanen duniya a ce labarin ba haka yake ba Wannan suke biye da mu sun saurari maganganun malaman tafsiri da na kawo ba da kama na kawo cikin azabin masirfi fi ilimin tafsir na ibn shi kuma profesor magana kawai da ka bai faɗi kowane malami na tafsiri ba sannan na kawo maganan al'imam ibn jariri tabari bayan ya kawo maganganun malamai ni ma ina cikin wa akari na minhum lamma yana haƙobe kai ma da kake saurare na yanzu kana cikin wa akari na minhum lamma yana haƙobe to dalilin profeso na cewa shehu tijjana radiyallahu anhu ni ma shine wannan dalilin da ni ma ya kamata a ce ma radiyallahu anhu in ko yana ganin ban cancanta ba shine wannan dalili to shi ma shehu gani bai cancanta ba amma inda cewa ne yana faɗar wannan jumla ne radiyallahu anhu jumla ce du'a'iyya yana addu'a ne Allah ya da shehu gani. wannan ba ma jan kowa ma a mai addu'a in an ce shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ma'anan muna addu'a Allah ya da shehu ibrahim wannan ya halatta amma wanda ya zo ya ce radiyallahu anhu shehu ibrahim da ma'anin yana ba mutanen duniya labari cewa wai allah ya yarda da shehu ibrahim sai mu ce maka ƙaryar ka ta sha ƙarya ka kawo mana wurin to shi yanzu nake so in bambanta tsakanin yarda idan ƙur'ani ya faɗe ta ta abin da ya shafi ɓangaren sifa da kuma yarda ta ɓangaren abin da ya shafi ta ayini za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce laƙadar radiyallahu Allah ya yadda anil mu'minina ga masu imani izi bayi unaka ta hata shajara sanda suka yi maka mubaya ƙarƙashin bishiya فعلم ما في anzala sakinata السكينة عليهم وأصابهم فتحا كريما wannan yadda ce labari Allah ke bayarwa ta ɓangaren ta'ayi ne in ya koma Bukhari da Musulma ai ya san mutanen da annabi ya ɗima suka yi ma annabin mu baya ƙarƙashin bishiya lokacin da aka yi wannan mubaya duk wani shehin duniya bai wajen sahabbai ne kaɗai suke tare da annabi Allah ya ce musu laqad na Izi ba idh kuna ka ash-shajara wannan ayyana sahabban Allah ya da haka yau in ce Abubakar Allah ya yarda da shi ko Umar ko Usman ko Sayyidina Ali kuma na rantsi na dauki Kur'ani na koma gida na kwanta baka fara kai na san ba abin da zai same ni amma kai ka isa ka zo ka dauki Qur'ani ka rantsi ka ce kana da tabbasa haka yake in kuma ka baranci ina da mirin kai ta alqur'ani da sunna kun ga wannan shine yadda Allah ya ba da labari ta hanyar ya ayyana mutanen da yake ya yadda da su sannan Allah ya ƙara faɗa yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wanda malamai sun yi magana muhajir wanda suka ba annaba aka tafi madina ansa? سوني وأن سكت يمنتع النبي مدينة والذين wanda وأن na da maganganu da dama أما وإن suka مسلم bayan fatahu makka, su suka radda a matsayin su ne wallazi na taba'uhum bi ihsani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka yace ba zai taɓa daidai ba da wanda iciyar da dukiya ya yaki tsakanin ai fatahu makka da bayan fatahu makka amma daga ƙarshe Allah ya faɗa ce. kowanne daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ainihin wato alkawari mai kyau. A ina Allah ya faɗi wannan a suratul hadidi, mai Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa yake yi, wa malakum Allah tun fi ofi sabirin lahi walillahi mirasa samawati wal ardu. Sai ce la yastawi minkum man amfaka min qabla al wa qatal. Sai ce ula'ika a'azamu darajatan wa'incan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu amma wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowanne Allah ya masa alƙawari mai kyau wallahu bima ta'maluna basir abun mamaki gashi suna karanta ishiriniya ko ganewa ne ba sa yi a a'lam lokacin da alfazazi ya faɗa yace bana qubbatul islam tazharu khamsuha فأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أسها أطاءت خجن الأرض طوءا وإنسها بيت وفضل أن في فيتا وتبسم الفريق المبدأ الفريق جماعة المبدأ wanda aka fara yin addini da su an fifita su da falala ta ragayi shehu tijjani yana cikin alfariq al-mubadda kaga bai ciki waɗannan fariqul mubaddau din alfara ne sai ce ulul birri ma abuta ga Allah wa ga tsoron Allah wa ahlul sune ma falala sai ce isabatu ishfaqin jama'a ne ma tausayi wa khairi ga alheri wa na'ili ga kyauta sai ce samat sun ɗaukaka bi ƙabulin haƙƙi da karɓan gaskiya min khairi ƙa'inin da mafi alherin wanda ya faɗa gaskiya kai ka san cewa lokacin da annabi yake faɗar magana wasu na karɓarta shehu tijjani bin cikin wanda ake faɗa yana karɓarta a lokacin sahabbai ne da su Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da su yake magana to dan haka za mu ga cewa wannan yadda ne ta bangaren Allah ya ayyana wasu mutane yana nufin a ne cewa ya yarda da su shi yasa za mu ga Allah haka ya ƙara faɗa bayan an gama waƙi al'udu ya ce wa la'in mutum au qutiltum la ila Allah tusharuna sai ce fa ma, rahmatin min Allah lokacin da hankalin sai tashi saboda tausayi da jin kai daga wajen Allah linka lahu Allah ya ce wa la kunta fazzan galidal qalbi lam faddu min hawli ka san da Allah ya fara cewa annabi fa'afu anhu da yafe musu da ni da kai ake da malami na ko malamin ka ko baban ka ko babana ko da wa'annan mutanen da suke rayuwa da annaba da su ake sannan wasta da kullahu ka neman musu gafaran Allah wa shawiruhum fil amr sannan ka kira su kai shawara da su kai yanzu mai zai hada ka da annaba ya kira kai shawara da shi me yake nema a gurin ka babu to sai Allah ya ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun sai wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaqul ya'ti bima qalla yawm al-qiyamah in wa ya'ti bima qalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sai afa man ittaba ridwan Allah kaman ba a bi sakhin minan Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sa al-masir suwaye suka bi yadda Allah a lokacin sahabbai ne shi yasa Allah yake hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun sai yace laqad manna Allah kaga sahabbai ake magana alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim da ya gama magana sai ya ce a walamma a sabatkun musibatu sahabbai ake magana shin ashe musiba ba ta same ku ba kada asaltum mislaha qultum anna hada hakkuna cewa ta ina wannan matsalar ta zo Allah yake kulhu min inda anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ƙara maimaitawa don ka gane da su ake ce wa ma asabakum yawmal jama'a ne wa bi idnillah abin da ya same ku ran da kuka haɗu da ƙungiyoyi guda biyu da izinin Allah ne wali ya alamal mu'minina sannan wani ya alamar ladina na faɗo wa ƙila da kuma ta'alau fi sabilillahi a wani قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم ألا يتهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله بما والله أعلم بما يكتبون هل يتشغب يتشع الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاؤنا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلن يتشع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أقل شيء wa'annan mutanen da suka fita tare da annabi aka yi musu barazana Allah sai yake fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yasassum su'un sai yake wattaba'u ridwan Allah yayin da suka fita suka yi aiki dan neman yarda Allah shine Allah ya ba duniya labari wa'annan mutanen da suka rayu da annabi Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su ka sake tafiya suratul tauba haka zaka ga Allah ya ce allazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira kare san baka isa ka ce shehunan kuma ne wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizuna me ya gama Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa kuma awliya dan ka gane ana magana da sahabbai ne kul in kana aba'ukum wa abna'ukum har zuwa ƙarshe da Allah ya gama sai ce laqad nasarakum Allah fi mawaqin kathira Allah ya taimake ku a gurare da yawa wa yawma hunain idh a'jabatkum kafaratkum ku tuna ranar hunain lokacin da wato yawan ku ibirge ku wancan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa allazina amanu wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da ya faɗa a suratul tauba to sai da ya faɗi bayan sun yi hijira sun yi imani sannan ya faɗi cewa kuma Allah ya yarda da su cewa bashiru rabbuhum bi rahmatin minhu kaga ubangijin su yana musu bishara da rahama daga gurin sa sai ce wa diwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim kaga yadda Allah Allah yana bada labari ya yarda da su to waɗannan mutanen da ya faɗa a nan gurin don ka gane cewa sahabbai ne sai yace laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathira Allah ya taimake ku a gurare da yawa sai yace wa yawma hunain ku tuna ranar hunain shin akwai wani shehun dari kami da ya halitta ranar hunain ne a kasa إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين dan ka gane su ne Allah yake summa anzalallahu a ala rasulihi wa ala almu'minina wayannan masu imanin lokacin duk wani shehun duniya bai wajen habbai kaɗai Allah ke magana to kun ga wannan jama'a in ka kalli ƙur'ani za ka ga cewa akwai wanda Allah zai ba da labari ya yarda da su sannan ayyana mana su zai a ce su wani an san su akwai kuma abin da Allah zai bayar da sifa ce ta aiki ya ce mai yin aikin ya yarda da shi mu ɗauki la ta ji da ƙoman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سيتي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها سيتي رضي الله عنه عنهم وردوا عنه kun wannan aiki ne Allah ya ce la tajidu qauman ba za ka taɓa samun mutanen da yi yu'minuna billahi wal yawmil akhir suka yi imani da Allah da ranar lahira ba yuwaduna man hadda Allah wa rasula su so mutumin da ya kauce ma Allah da manzan Allah walau kanu aba'ahum ko da iyayensu aw abna'ahum ko iyayensu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum Au'ikwana ko da iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu au ashiratahu ko danginsu sai ce ula'ika to irin waɗannan masu irin wannan aikin su ne waɗanda ka taba fi qulubihimul iman Allah in ya karfafe su da ƙarfin imani wato waɗanda su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min ya karfafe su da wani karfin imani da wurin wai wa yadkhiluhum jannatin tajri sanda zai shigar da su aljanna min tahtiha al-anharu khalidin fiya, sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu sai ce ulaika hizbullahi amma inna hizballahi humul muflihuna kun wannan Allah ya ba da labari ya yarda ne amma sifa ne ba ayyana waye ba idan an samu wani ko waye yi aiki irin wannan to Allah ya yarda da shi amma shin yanzu wannan kana iya tabbatarwa don cewa ka ga wani da irin wannan sifar na aiki kuma ka yi yanki cewa haka abin Allah yake a wajen Allah kamar yadda yake so la qadara radiyallahu anil mu'minina idh ba'unaka tahta ash-shajara yace fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim malam Jafar Allah ya ji kansa kowa ya san yana sallah aka kashe shi da la ilaha illallah da istirja'i ranar juma'a wannan duk sifa ce mai kyau amma ba zan zo in ma Allah shi shigi ba in ce na rantse da Allah ina da tabbas Allah ya yarda da malam jaku in yanke in ce Allah ya yarda da shi yana buƙatar nasi sai dai kai kyakkyawan zato da kuma addu'a cewa Allah ya yarda da shi to irin wannan abun yana daga cikin matsala haka idan muka sake tafiya za mu ga cewa Allah haka ya ƙara cewa da za za'uhum inda rabbihim jannatu annin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada sai yace radiyallahu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba to amma kafin ya faɗi wannan ya yace radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba shin ya faɗi wani abu kafin wannan ya faɗa inda suratul bayyana ne sai da ya kasa mutane gida biyu yace innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha sai yace ulaika hum sharrul bariya sannan yace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya kaga wannan suka yi imani suka aiki mai kyau su ne mafiya alherin tarifai to ne sai ya ce jaza'uhum sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatu adnin da min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu zalika wannan fa zai tabbata ne liman khashiya rabbahu ga duk wanda ya tsoron Allah ba yana da alaka da wani shehi bane kun wannan sifa ce cewa innal ladina amanu wa amilus salihati ni ko kai ko duk wanda ya wannan yana iya samun yarda Allah sifa ce amma shin dan ka ga mutum yana aiki mai kyau a cikin abin da ya bayyana gare ka in kana masa kyakkyawan zato din yardajje ne a gurin Allah sai kuma ya zama tabbas haka yake irin tabbasin da Allah ya ba abin a wajen mutanen duniya kaga ba irin wannan bane haka abin da profesa ya kamata ya ce shine yin addu'a ga su shehu tijjani Allah ya yarda da su ya halatta wannan ina goyon bayan sa ɗari bisa ɗari kuma duk wani ɗan ɗariƙa ya ci gaba da addu'a in an kira shehu tijjani ya ce masa radiyallahu anhu da ma'anan yana addu'a Allah ya yarda da shi duk wani ɗan ɗariƙa ya ci gaba da addu'a in an kira shehu ibrahim ya ce radiyallahu ta'ala anhu da ma'anan yana addu'a Allah ka yarda da shi ibrahim wannan ya halatta amma sahabbai lokacin da zamu ce radiyallahu anhu anhu tabubi nake a daidai lokacin muna addu'a Allah ya ƙara yadda da su sannan muna faɗa wa duk duniya cewa Allah ya yadda da su shi yasa in ka zagaye Qur'ani ka kaftinsa za ka ga duk inda Allah ya yi magana akan aljanna da ya ce wa adda lahum jannatin tajri nan a suratul tauba aya ta 11 ce ta haka hal anharu amma duk inda ya magana aljanna zai ce min ta haka wanda malaman balaga sun ce akwai dalilin da ya sa su Allah da ya zo bai ce min ta haka ba kawai sai ce ta haka ya ce wa'adda lahum jannatin tajri ta haka bai ce min ta haka ba don me don a faɗa wa mutanen duniya duk wani mutum a duniya in ba sahabi ba ne aljannar sababu tabbas kamar yadda aljannar sahabban manzon Allah take da tabbas a wajen Allah wannan shine dalili to da bai kamata professor zai ɗauko wa akari na minhum ya mutaba da radiyallahu anhu kuma ya bar shi a haka da sunan yana ba mutane labari cewa irin yadda Allah ya yadda da sahabbai haka ya yadda da su shehu tijjani wannan maganan ba gaskiya ba ne. ku sake sabon layi kuma ya sake sabon karatu akan wannan matsalar wannan maganan ba gaskiya ba ne. kuma yana cikin matsaloli guda goma da na fitar matawakkil ilimi ban sani ba ko a wannan ya ba shi sako na sarki zaki na tura masa goron gayyata ta su zo su faɗa mana dalili Dan ya zo ya karantar da mutane cewa a yi da sunan shi ibrahim in za a zauna ko in za a tashi ya ce ma wannan wai ya ce ma mai tambayar ma wai a ina ka san allah ma a ina ka san shi bari gani ko zan nemo shi in masakin dannawa inna dannadan nan ba karewa yake ba wannan mun sha dannawa a nan amma ba mamaki mutane an kwana biyu ba su ji abin da ya faɗa ba yana faɗan cewa wai a ina ka san Allah ma da za a ce wai wai wai ka kira Allah a ina ma ka san Allah da za ka kira shi ya ce kawai malam ka ci gaba da kiran sunan shehi ba tare da ɓata lokaci ba kaji kai ta dannawa shehi kira duk abin da ya taso haka ya faɗa na ce a faɗa masa ina ba shi goron gayyata ya zo ya faɗa mana inda Allah subhanahu wa ta'ala ma iya da su ɗin sannan wa yake in kana da tabbas ma a wajen Allah ya da kai ka cancanci duk sanda za a zauna ko za a tashi ko za a kwanta a kira sunanka wa ya faɗi wannan karatu na ce ya zo ya faɗa mana wannan wannan kuma sarki daki za a tambaya ban sani ba kowa ya isar da saƙonmu cewa muna gayyatar sa akan wannan ya zo ya kare wannan lamarin in ba aka ba ba zai yi ba a ci da wasa da hankalin mutane ba tsakani da Allah da sunan addini wannan ba zai taɓa yiwuwa ba a cigaba da rena hankalin mutane kuma da sunan ainihin wato addini wannan kwata-kwata ba zai taɓa zuwa ba eh? to irin wannan yazo yana ba da labari cewa a'a wai kawai ma kai tsaye don wanda suke sauraron shi suke gaban shi sakon da za su fahimta kenan cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ma ya gama yadda da shehu Ibrahim irin yadda da yawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan maganan ba daidai bane ainihin wato kuskure ne ya faɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsire mu ya kuma tsare mana ainihin wato imanin na ɗan dubduba da yake ban yi shirin a kunna shi wannan ɗin ba shi yasa ma ban iya ganin bidiyon ba in Allah ya sa na gan shi shi kenan sai in amma dai wanda suke biye da mu sun sha jin sa muna kunnawa yana irin waɗannan maganganun cewa a an kira sunan ka ta na shi Ibrahim kira kawai ba tare da ainihin wato fata lokaci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kuma tsare mana mutuncin mu na sha danna shi amma yanzu na dudduba ban iya ganin shi wannan ba matsala ba ne, mutane da fatar. a wannan ba zai taɓa matsala ba don na sha na shi a baya amma na dudduba shi yanzu ban gan shi ba to wata nukta ta gaba da za mu shiga yanzu duk ana nuna min lokaci ya yi nuktar da za mu shiga yanzu wacce zai magana a kanta ita ce magana cewa annabi ya san gaibi wannan matsalar gobe mutane su haƙuri na taɓa tattauna ta a baya cewa gaibi ya kasu gida biyu muna da mutlak muna da muqayyad ya kamata idan mun zo mu ji tsoron Allah kan mu buɗe mutane wanda suke kore abin babu itilafi su daina wanda kuma suke itilafin abin babu taƙaidi su daina misali lokacin da ka samu a ƙur'ani a watan ayar Allah ya kore wa annabi shirya ya ce laisa alaika huda walakin Allah ya hadi man ya sha shirye su ba hannunka kake ba Allah yana shirye da wanda ya ga mu sannan ka sake samu a Qur'ani Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kai ba ka shiryewa ko kai kana shiryewa zuwa ga tafarki ne ne shi to amana ta ilimi shine idan nazo yayin da nace annabi bai shiryewa ya kamata in wa mutane bayani mai nake ne shine ɗaukar shirya a tusa a zuciyar mutum manzan Allah bai da ikon yin wannan Allah ne ke da ikon wannan yayin da na zo na ce kuma annabi yana shirarwa ya kamata in wa mutane bayani cewa abinda Allah ke nufi a nan shine annabi yana nuna wa mutane tafarki madaidaici wanda za su su koma zuwa ga Allah to ayoyin nan a Qur'ani kamar yadda zan zo in yi bayani Allah ya ambaci kalman gaibu a Qur'ani ya kai waje gwadan 48 yayin da wasu ayoyin suka kore cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah suka tabbatar da kuma sanin gaibu ga wasu annabawa ko ga annabawan da ya aiko amana ta ilimi shine in mun zo gaibun da Allah ya kore cewa ba wanda ya sani sai shi to sai mu tabbatar wa da Allah shi wanda ya ya sanar da annabawa sai mu tsaya iyana nan wannan ita ce amana ta ilimi da ya kamata saboda ruɗa mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ya ƙoƙarin a ɗora annabin ne takara da annabin a matsayin da yake na Allah subhanahu ta'ala ne wanda sai gobe mutane za ku ji bayani bambanci tsakanin almunabbi da kuma almunabba'u akwai ban mamaki irin su profesa su karanta ishiriniya alfada biyu yana cewa nabiyun azimul ajr bil mursalu yu'allu bihi mulka da tsiflin wa yunhalu falillahi minhu wa a'la wa akmalu yace aminu li irshadil ibad muhalu sai ce habibu masoyi ne shi annabi muhammad munabba'u wanda ba shi labari ake yi da asrarul qulub to dan Allah tambaya inna ku kuna ba lugal larabci muhimmanci babu bambanci tsakanin almunabbi'u mai bada da labari da almunabba'u wanda ake ba labari me yasa alfazari bai ce habibun bi asrarar qulub munabbi'u ba sai ce munabba'u akwai bambanci tsakanin ismu fa'il da ismu ismu maf'ul munabbi'u mai bada da labari munabba'u wanda ake ba labari to kaga amana ta ilimi dole ka bambanta wa mutane almunabbi'u wanda ke ba da labari ba'u wanda ake ba labarin suna da bambanci shattana ya koyi nisa tsakanin almunabbi'u wal ba'u suna da bambanci eh tsakanin alimu da gaibi masanin gaibi wanda da kuma sanar da shi gaibin ake suna da bambanci wannan shine abin da muke so mutane su lura da shi wanda wannan matsalar da zai shiga gobe ta gaibu na rashin fata in mun zo gobe insha Allah za mu yi shimfiɗa za ku kuma za mu ba da amsa a kanta Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon ta wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh